ko kuma in ce a wannan lokaci domin wannan fili dai ba kone wanda ba ku taɓa jinsa ba shi ne filin daga bakin mai ita hausawa suka ce tafi daɗi to a yau cikin wannan fili wanda za ni buɗe da shi wani ƙasaitaccen mawaki ne na ƙasan nan wanda idan na faɗa maku sunan shi ko ko in bari shi ya faɗa da bakinsa domin an ce daga bakin mai ita ta fi daɗi ba shakka kowa zai san ya san shi to babban bako na wanda za ka buɗe mana wannan hindi faɗa ma masu sauraron mu sunan sunanka domin su san da wanda za su hira yaya sunanka salihu salihu to amma ni ban san ka da salihu ba jan kiɗi to jama'a yau dai kun ji wannan fili wanda za mu yi a yau shi ne wato na daga bakin mai ita za mu buɗe shi ne da salihu yankiɗi sarkin Taushe. na sarkin musulmi to kahin duk mu je wani wuri nesa na dai ji yanzu ka ce mana sunan ka salihu amma ne tun da nake sanin ka ina sanin ka ne da sunan janki yaya aka ka samu wannan suna na waɗannan da na faɗa ma kan wani sun ka gane ni jawo da an ka haifan sai sun ka ce eh an samu jaki wato tun ma kafin ka fama kiɗan eh tun kafin an ka kiɗan da zai an ka zai an ka sun ka zata shi ke oh an da ta za a yau na a yau yi yau yan kiɗi an na to yanzu sai ta kama na'am wato tun kana yaro tun ina yaro wannan kawo suna lallai ya ji wanda ko suna salihu mm, shi an ka yanka ma eh. to sai a ƙara ɗaga murya don saboda masu saurare su ji to ta ce wato da haihuwarka sai aka sanya ma wannan suna jan kiɗi ɗari da goma shekarunka shekaru yau ɗari ɗari da goma da goma sha shidda wane mutum lallai ta wani amma kan duk wanda ya dubi huskar ka ya san lalle an daɗe mun sha ruwa da. dubi daga cikin da suna cike sa'an nan alhamdulillah eh, lokacin madalla to wato ita dai waka ba koyo kai ba gado ma kai gado ne kai kawai ka tashi na tashi na ce waye da kakanni suna yi to ka tashi ka samu kamar mai wani ne ai ban san shi ba makaɗa na'am makadawa makaɗa jeji na'am jirgi ko haka shi ce makada jirgi wato wannan wanka ne wani kani wani to shi wace irin waka ce a lokacin cikin waƙoƙin shi waɗanda yake wace ce wadda ta yi baka sha'awa ودفت kake أمشي shi amshi to ai sai a taba mana muji بين نظرب ذاتي كلا ذويا هوما بين نظرب ذاتي كلا ذويا fawajibatar jiran mana dukan sanza da su kana da ba da kaji gare da nagar baja sun kana da wuya ba shi hushi na dan abun ya sau kana biya abin gare da nagar